Delighted to announce, together with respected colleagues in South Africa, President Cyril Matamela Ramaphosa, the launch of the Africa Prosperity Fund. Jawabin shugaban Ghana na Ado kwa Akufo Ado kenan yayin da yake sanar da bude kan asusun ci gaban nahiyar Afirka wato Africa Prosperity Fund yayin taron Global Citizen Festival a Accra babban birnin kasar Ghana a inda yake cewa The billion dollar African Wannan asusun da zai tattara biliyan ɗaya na dalan shirin amurka domin al'umman afirka ya taimaka wajen samar da ci gaban nahiyar ta fanni daban-daban ciki har da bunkasa harkar gine-gine da tattalin arziki da neman ilimi da baiwa mata da matasa damarmakin da suke bukata da ma bunkasa harkar kiwon lafiya da fasahar zamani da dai sauransu wannan asusun zai kasance karkashin yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar afirka matakin da shugaba na adudan kwakofa da ya bayyana cewa zai ba da gudunmuwa wajen kawo karshen matsalar raunin tattalin arziki da kasashen nahiyar afirka ke fama da shi shi. ya tuntubi masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa kana lecturer a jami'an Christ the King University College a Ghana, Dr. Najib Ibn Hassan, inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan batuwa inda yake cewa. Fund ya ka kafa wanda ba na kasa guda ba ne kamar Africa in general. So shi in an samu good monitoring capability kamar wanda suke da capacity su monitor duba al'amarin to wannan ba wani corruption embezzlement akwai kuma transparency kamar kowa ya fahimce ka ya kamata eh, a samu waɗanda za su ringa sanya idanu kenan kan wannan asusu ko. Eh kwarar kuma don kagan duk abin da zo batun kudi ya kamata a samu wanda zai ta lura zai ta kula ba lalle don an ci kudi ba a don kuskuren wurin ba zai wurin lissafi an ya taimaka sa'annan kuma idan kuma za a taba kudi kuma a sa shi inda bai dace ba ko wani zai taba kudi so na interest personal interest shi lokacin na wayan wayannan kalan kwamiti za su nuna mishi ba a ah, wannan kuskure ne a kaza kaza saboda shi ina ga kamar in wannan fund in ya kafu kuma aka da niyya mai kyau kuma ainihin za za taimaka an samu amfani to sai dai ta fannin kare hakkokin mata da matasa na tuntube malama Fa'uziya Adam mai fafatukan kare hakokin mata a Ghana inda ta yi marhabi da wannan asusun ci gaba ne sosai da zai taimaka ma mu mata um, yanda lamuran nan ke tafiya kamar mu mata an bar mu baya yau kuma mata kowa kowa ban bar kanmu baya ba muna tafiya ta inda ake shiga duka kowa na shiga amma ya zo ya zama na kaman mata inda za a shiga duka shana dokan shi kaman mu mata ne mu muna da rauni sai sa shi kamar ba iya a samu inda ya kamanci a sa shi sa wanga asusun ya taimaka wa mata sosai sai dai kafin wannan taron an bukaci da shugabannin duniya da manya-manyan masana'antu tare da kungiyoyin ba da lamunin ƙasa da kasa da su ba da gudunmuwa wajen shawo kan matsalar matsanancin talauci a duniya hamza adam muryar amurka kuma si ghana